تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan haka yin uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan shiri na biyar na haula ma'idatul qur'an wanda wannan tasha mai albarka take gabatar da shi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya amfane mu da abin da za mu ji a wannan shiri idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya kan aya ta goma sha shida a yau insha Allahu za mu tashi a kan aya ta goma sha bakwai wacce ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki inna balaunahum كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa mun jarrabe su saboda al'ibtila abinda ake nufi da al'ibtila shine al'ikhtibar Allah ya jarrabi mutanen makka kama balauna ashabal janna Allah ya ce mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabi ma'abota gona wayannan ma'abota gona Allah ya ce iz aqsamu lokacin da suka yi rantsuwa cewa la yasrimunnaha musbihin haƙiƙa za su je su girbe wannan gonar da sassafe labarin wa'innan mutane waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ambace shi amma abin da ya fi inganci game da wannan labari shine abin da wannan babban malamin na tafsiri al'imam ibn jarir tabari ya ruwaito daga alhassan shi kuma alhassan ya ruwaito daga qatada ibn da'ama as-sadusi yake cewa ita wannan gona ta kasance ta wani mutum dattijo wanda wannan bawan allah duk lokacin da ya banya wannan gona ta yi ta isa a girbi to ranar da za a girbi <clears throat> sai zai tattara talakawan garin idan ya ebi abin da zai ishe shi da iyalansa to shauran abin da zai shaura daga wannan gonar sai ya ce mutane su ɗauka su yi amfani da shi haka ibn jarir ya faɗa daga riwayar qatada kuma wannan magana malamai sun inganta ta to amma akwai maganganu da yawa kan wa'innan masu gona ko a ina wannan abin ya faru wanda galibi irin waɗannan maganganun sanadinsu bai inganta ba kuma duk da cewa sanadinsu bai inganta ba irin waannan maganganu ba abin da za su fa'idatar da mu da shi ko a cikin mu, ko a cikin mu? babban abin da ake fa'idantuwa da shi a ƙissoshi irin wannan da Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa a cikin alƙur'ani shine al'iza wato mutum ya wa'azantu wannan kissa mai ta kunsa to sai ka wa'azantu idan abu ne mummuna aka yi a ciki to sai ka zo ka guji wannan abu kada ka gudanar da shi a cikin rayuwarka idan kuma abu ne kyakkyawa sai ka dage ka yi ƙoƙarin koyi da irin wannan abu allah maɗaukin sarki ya ce haƙiƙa mun jarrabi mutanen makka mun jarrabe su da yunwa mun jarrabe su da fari bayan da suna da wadata suna da gonakai manya-manya kamar yadda muka jarrabe mutanen wannan gari ma'abota wannan gona lokacin da suka yi rantsuwa suka ce la Hamus musbihin sai sun je sun girbe wannan gonar da sassafe Allah ya ce wala yastathnun kuma lokacin da suka faɗi wannan maganar ba su yi togaciya ba abin da ake nufi da togaciya shine ba su ce insha Allahu ba wanda wannan za mu koyi cewa duk wani abu da mutum zai aikata a rayuwarsa ya kamata ya ce insha Allahu zan yi kaza saboda an baka faɗa ba ba mamaki Allah ya jarrabe ka ko dai ka manta aikin gaba ɗaya baka yi shi ba ko kuma a jarrabe kamar aikin ya rushe gaba ɗaya akwai wani malami daga cikin malaman da suka gabata yana da yawan ta'alifi na littattafai to yake hakaitowa ya ce in dai yana cikin rubutu a cikin littafi yana cikin rubutu yana cikin rubutu sai wata mas'ala ta zo mai yayin da ta zo mai ya ce za mu yi bayani game da kaza da kaza da kaza a nan gaba insha Allahu to ya ce galibi inda ya faɗi wannan kalima to fa in ya zo wurin bayanin na gaban sai ya tuno da abin amma na abin mamaki kuma idan dai ya zo ya ce zai abu kaza nan gaba bai faɗi karma insha Allah ba to sai ya manta da wannan abu shi yasa ko da yaushe to gaciya akan abu tana da muhimmanci sosai ka ce insha Allahu zan yi aiki kaza to su wa'annan mutane sun yi wannan rantsuwa amma duk da haka ba su ce insha Allahu ba wannan magana ta farko kenan ta malaman tafsiri wacce ita ce tafi inganci waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da wala yastathnun shine ai ba su yi togaciyar za su ba komai a cikin wannan gonar ba shine ba za su ba komai ba la yatrukuna shay'an lil masaki wannan shi ake nufi da wala yastathnun kuma idan muka duba za mu ga dai ba wani cin karo tsakanin wa'annan ma'anoni guda biyu nan da daman sun kudure a zuciyarsu cewa kamar yadda za mu gani a yayin gaba cewa ba za su ba komai a cikin wannan gona ba alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun sai wani ta'ifun wani mai kewaya daga wurin ubangijinka ya kewaye wannan gona wato shine halaka laraba suna cewa ta'if suna nufin alhalak Allah ya ce innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun abinda ake nufi idan wani sharri ya same su daga shaiɗan. kuma galibi malamai suna cewa at-ta'if ba a sakin wannan kalma sai abin da ya kasance masiba ce ta dare kamar wa'innan mutane da aka ba da su gonar tasu wannan masifa wannan halaka da ta afka mata da daddare ta afka mata fa asbahat <coughs> sai wannan gonar tasu ta zama kasarim ta zama baƙiƙirin kamar duhun dare Allah ya ce fatanadau musbihin abin da ake nufi da fatanadau musbihin sai suka rinka kiran junansu da sassafe cewa ku tashi ku zo mu tafi mu je mu girba wannan gona tamu ba tare da talakawa sun sani ba ballantana har su zo su yi kwaɗayin abin da za mu samu a wannan gona shine fatanadau musbihin an ala harthikum da suka kira junansu da safe sai suka rinka cewa an mu fita da duku-duku shine algadwa a fitar da sassafe da duku duku ala harsikum izuwa wannan gonar taku in kuntum sarimin in dai kun kasance kuna so a girbe ta a je a yanke ta saboda mu kaɗai mu amfana ba tare da wani ya amfana ba Allah maɗaukakin sarki ya ce fantalaku wa'innan mutane sai suka kama hanya suka tafi da sassafe wa hum yatakhafatun suna babboye magana a tsakaninsu abin da ake nufi da attakhafut shine magana a sirri magana ƙasa-ƙasa Allah maɗaukin sarki ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa butaghi baina zalika sabila kada ka rinka daga sauti da addu'arka ko da karatunka haka nan wala khafid biha kada kai kasa kasa da sauti ya kasance wa butaghi baina zalika sabila ya kasance tsaka tsakiya to at takhafud shine mutum ya rinka kasa kasa da magana to haka suka yi shine wahum ya takhafatun suna ta kokarin boye magana saboda kada mutane su ji su waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da ya takhafatun shine su kansu suna ɓoyewa wato ban da ɓoye magana da suke sannan su ma su ringa ɓoyewa su ringa bin hanyoyin da mutane ba za su gane su ba hanyoyin da mutane ba za su gan su ba shine ya hafatu kowace ma'ana aka ɗauka wannan ma'anar ta ƙunshi waccan wannan ma ta ƙunshi wannan lokacin da suke sirranta magana me suke cewa abin da suke cewa Allah ya dukulanna halyoma alaikum miskin kada wani miskini wani matalauci wanda ba shi da shi irin wanda babanmu ya saba ba su sadaka idan an zo yin wannan noma idan an zo girba wannan noma kada wani ya shigo cikin wannan gonar tamu abinda suke sirrantawa juna kenan wa gadau sai suka waye gari kuma suka tafi zuwa wannan gona ala harjin suna da nufin shine alhard shine alqasd suna nufin cewa lallai suna da ikon da za su aikata wannan abu shine wa gadau ala hardin qadirin sun tafi lallai cewa wannan abin da suke kudiri a ransu suna zaton cewa za su iya aikata haga akwai maganganu guda biyu kan abin da ake nufi da hardin wanda gaskiya wa'annan maganganun ba su da inganci sosai tunda ba sa dacewa da jeri na wannan ayoyi da ake magana a kai magana ta farko shine waɗansu ce ala harjin abin da ake nufi shine wai sunan su ce wannan kuma siyaki wato jerin ayoyin ba zai nuna mana haka ba ko babu wani nassi daga Allah ko kuma daga manzon Allah na nesa ko na kusa da ya ce hardin sunan gonarsu ne waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce abin da ake nufi da hardin shine asalin garin nasu da suke zama inda wannan abin ya faru shi ake cewa hardin wannan magana ita ma ba ta da inganci magana mai inganci ita ce hardin abin da ake nufi shine suna nufin abu kaza hard huwa alqasdu harada yahridu hardan shine alkasdu wato suna nufin cewa lallai za su je su aikata wannan aikin kuma suna gani suna da ikon aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa falamma ra'auha lokacin da suka ga wannan gonar suka ga yadda ta zama ta yi baƙiƙirin me suka fara cewa sai suka ce inna ladallun haƙiƙa mun kauce hanya wannan ba gonar mu bace ba ba na tunani wannan gonar ta ce suka je suka ƙara duba wannan ya duba can wannan ya duba can wani ya je ya ga maƙotansu ya ga ega eh, lallai gashi sun yi iyaka da wani kuma sun gane gonar shi wani ma ya gani ta can sun yi iyaka da wani sai ce kai ai ba bata muka ba bal nahnu mahrumun Allah madaukakin sarki ya haramta mana wannan gonan ne wata masifa ita ce ta zo ta afka wannan gona saboda haka laifin da muka yi mummunan nufinmu ya ja mana an haramta mana amfanuwa da wannan gona shine bal nahnu mahrumun qala awsatuhum wani mai sanin ya kamata daga cikinsu wanda duk ya fi su adalci yana cikinsu amma yana da maganganu masu adalci wanda koda daga baya ana shawarar ya za a yi ya rinka nuna musu cewa ya kamata fa kada mu abin da ba haka ba ne mu taimaka wa talakawa yadda mahaifinmu ya saba bayarwa mu ma mu bada shine ausatuhum shine a adaluhum wanda ya fi kowa adalci daga cikinsu galibi mutane in an tashi fassara ana cewa a awsatuhum tsaka tsakiya to ba kowane lokaci ba ne ake cewa wasat bi ma'ana tsakiyar abu wasat shine al'adal wanda yake tsaka tsakiya shi yasa Allah yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ai adalan wato al'umma mai adalci to nan ma ausatuhum abin da ake nufi shine wato wanda ya fi kowa adalci daga cikinsu qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun yace ban gaya muku ba lallai ya kamata ku yi tasbihi ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu ce abin da ake nufi da tasbihi anan shine faɗar insha Allahu ɗin yace ai na gaya muku lokacin da kuka yi wannan kudiri ku ce insha Allahu ko kuma ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala ko da Allah ya fahimtar da ku ku gane cewa aikin da za ku yi kuskure ne kuma mummunan nufi ne ya kamata kada ku shi ne yake ce musu laula tusabbihun me yasa me yasa ba za ku yi tasbihi ba me yasa ba za ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala ba qalu to a lokacin sun gane sun yi kuskure sai suka ce subhana rabbina subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu inna kunna zalimin haƙiƙa mu mun zalunci kanmu mun yi ƙudurin yin aiki wanda bai dace ba abin da talakawa sun fara fa'idantuwa da shi sun saba duk shekara ana basu mu kuma saboda mummunan nufinmu gashi yau mun zo mun ce ba za a yi ba to gashi allah maɗaukin sarki ya jarrabe mu ya kwace abin ma gaba ɗaya qalu subhana rabbina inna kunna zalumin. to sun fara nadama kenan da suka fara nadama fa aqbala ba'dhum ala ya yatalawamun sai wani sashe daga cikinsu ya fuskanci wani sashe yana zarginsa ai kai ne ka sa muka kaza ai da muka zo shawara ba kai ne ka dage ka sai an yi kaza ba ai suka dage kowa ya dage allambaran akan ra'ayinsa cewa ai ni na ce muku kada ai amma kai ka ce kada kai suka ta wato zargi juna a tsakaninsu shine fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun sun gane sun yi kuskure amma ga sun tuba sun koma sun fara komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala qalu ya wailana sai suka ce kai tanmu shine ya wailana inna kunna taghin hakika mu mun kasance masu wuce gona da iri shine inna kunna taghin tunda abin da muka yi ba mu da hakki akai me yasa an saba ba wa jama'a irin wannan alkhairi kuma wa'annan jama'a mabukata ne za mu zo mu hana su shine inna kunna taghin lallai mu masu wuce gona da iri ne Abin da muka aikata bai dace ba asa rabbuna muna fata allah ubangijinmu kaga sun dawo suna ƙauna suna ƙaunar rahama ta allah subhanahu wa ta'ala asa rabbuna an yubdi lana khairan minha ubangijinmu zai canja mana abin da ya fi wannan gona alkhairi shine asa rabbuna an yubdi lana khairan minha wata kira an karanta asa rabbuna an baddilana khairan minha ubangijinmu zai canja mana duk ma'anarsu ɗaya amma ƙira'ar da za a yi ta da shadda za ta fi ƙarfin ma'ana akan wacce ba a yi ta da shadda ba an yi ta bitakhfif wato da sauƙaƙa harafi shi ne yubdilana abin nufi dai a nan duk wa'innan kira'o'i guda biyu sun tabbata daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yubdilana wa yubaddilana khairan minha ya canja mana abin da ya fi wannan gonan alkhairi inna lallai mu lallai yadda zancen yake mu dinnan ilallahi raghibun muna komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kazalika al'azab Allah maɗaukakin sarki ya ce to haka azaba ta duniya take tun anan duniya ma kenan wala azabul akhirati akbar kuma azabar lahira fa tafi wannan girma tafi wannan raɗaɗi laukanu ya alamun da a ce mutane sun sani wannan shine yanki daga cikin ƙissa ta wa'innan jama'a da allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan gona kuma allah ya hakaito mana ga irin yadda suka yi da wannan gona har allah maɗaukakin sarki ya zo ya kwace wannan ni'ima da ya musu to abin lura a nan ne wani zinibi da mutum zai aikata zai iya sanya allah maɗaukin sarki ya haramta mai alkhairai da yawa hadisi ya tabbata da wannan cewa wani zinibi babba da za ka aikata zai sanya gashi a hakika ne allah maɗaukin sarki ya tanadan ma wani arziki wanda da ba don wannan zunubin ba Allah maɗaukin sarki zai baka shi to amma gashi Allah maɗaukin sarki ya zo ya haramta ma wannan arzikin saboda babban zunubi da ka aikata kama yadda muka faɗa babban abin lura a cikin wannan kissa shine abubuwan da ta ƙunsa na wa'azi kamar yadda na gaya muku sabanin da waɗansu malamai suka yi kan ina wannan kissa ta faru shin a ƙasar yaman ne ko kuma a wata ƙasa ce ba ita ba shin wa'innan masu gonan ya suke shi mai gonan ya duk wannan ba shi ne a gabanmu ba ƙissoshin alƙur'ani abin da ake so mutum ya lura da su shine wa'azin da za a ɗauka daga cikin wa'innan ƙissoshi malamai suna yawan ba da misali da irin wannan wanda galibi tafasil wato rarrabe wadda ake na kissoshi kaga ana ta karanta kissoshi ba kai ba gindi a wurin tafsirin alkur'ani waɗansu kissoshin ma ba su inganta ba wannan ba karamin kuskure ba ne saboda idan ka zo ka karanta wa mutane kissa wacce ba ta inganta ba a cikin tafsiri kamar fa kana cewa allah maɗaukakin sarki yana nufin kaza da wannan abu wanda kaga zai iya kasancewa ƙarƙashin alƙawlu ala allahi bila ilm wato zai zamo daga cikin kana faɗin wani abu kana jingina shi da Allah wanda Allah baya nufin wannan abu yanzu haga mutane ana ta saɓani wani lokaci irin kissar da ta zo a cikin suratul baqara cewa Allah ya ce wa bani isra'ila su yanka sanuwa wannan sanuwa wace iri ce wace kala ce da yaya da ya aka yi ta duk irin wa'annan abubuwan tafasil na abubuwa babu wanda ya wajabta ma lallai sai ka san wa'annan abubuwa yana daga cikin ilmun la yanfa'u wa jahalun la yadur ilimin da ba zai amfane ka ba sannan kuma idan ka jahilci wannan abu ba abin da zai cutar da kai kamar kissar da aka kawo ta ashabul kafi wani irin kaya suka sa wani launi gare su abubuwa irin wannan haka karansu shi ma wani irin launi gare shi duk irin wa'annan abubuwa ne da mutum ba sai ya wahalar da kansa wurin binciken menene ma'anarsu ba wanda yawanci malamai suna cewa yana daga cikin ƙabilul isra'iliyat yana daga cikin ƙabil na isra'iliyat wanda abin da ake nufi da isra'iliyat su ne waɗansu ƙissoshi da aka ruwaito daga ahalul kitab wato su ne yahudu da nasara a cikin littattafansu an hakaito wannan kissoshi to lokacin akwai wasu ɗansu daga cikin sahabbai wanda kafin su musulunta sun san irin wa'innan kissoshi to wani sayin ana tambaya su sai su rinka bada irin wa'innan kissoshi to galibi irin wannan kissoshin idan aka kasu mufassala a rarrabe to ana ɗauko su ne daga cikin irin wa'innan littattafai na ahlul kitab wanda kamar <coughs> yadda malamai suke kasa su isra'iliyat suna cewa akwai abin da yake ya dace da shari'an mu a cikin abin da aka ɗauko daga ahlul kitab wannan sai mu yadda da shi mun san gaskiya ne akwai abin da mun san ƙarya ne ya saɓawa shari'an mu to wannan ba za mu bi shi ba kashi na biyu kenan to akwai kashi na uku wanda mu ba mu san gaske shi ba ba mu san cewa ko kuma karya ba ne to shine manzo Allah ya ce game da irin wannan la tusaddiqu ahlal kitabi wa la kada ku karyata su kuma kada ku gaskata su abin da ya kasance ya zame muku mushkila ba ku sanya yake ba walakin sai dai ku ce qulu amanna mun yi imani da Allah to irin abubuwan da ake bayarwa na kissoshi haka na gaya muku babban abin da ake so a lura shine wa'azantuwa da abin da kissa ta kunsa kamar wannan mutane kun ga zamu wa'azantu da wannan kisa ta fuska cewa idan mutum yana da mahaifi wannan mahaifin yana ayyuka na alkhairi sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauki rayuwarsa to a gaskiya a haƙiƙa ne bai kamata a ce wannan mahaifin yana ya gina wani abu na alkhairi ba shi kuma ɗan ya zo ya rushe kamar yadda ana samun irin wannan rigingimin da yawa kaga mutum ya mutu ya ba ayyuka na alkhairi kamar ya ba da sadakar makabarta ko kuma ya ba da fili a masallaci to sai ga 'ya'yansa daga baya sun zo suna da gima cewa lalle wannan filin nasu ne sai an mayar musu da kayansu ba sa tausayin cewa duk wani aiki nasa ya yanke idan ba irin waɗannan ayyuka ba ba abin da zai amfane shi to anan wannan darasi namu ya zo ƙarshe a duk abin da muka fara daidai a cikin wannan karatu allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka wanda yi kuskure kuma Allah maɗaukin sarki ya yafe mana a nan za mu tsaya 'yan uwa masu kallon wannan tasha muna muku fatan alkhairi kuma muna fata insha Allah za ku sabu da mu a shiri na gaba na wannan shiri mai girma wannan shiri mai fa'ida mai suna haula ma'idatul qur'an آه، سي أنجما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور